Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare nake da Murtala Faruk sanyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 23 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga martala da kanin labarai. To ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin da Rasha ta tura ciki har da manyan jami'anta. an gurfanar da wasu fitattun 'yan gwagwarmayar kasar china guda biyu a gaban shari'a a yau juma'a jiya juma'a a gwanzu yayin da magoya baya da masu fafutuka suka soki hukumomin kasar da gabatar da abin kunya shugaban kasar china shi jinping ya bayyana cewa zai duba yiwuwar kai ziyara a kasar koriya ta kudu a wani bangare na kokarin samar da zaman lafiya da tsaro a zirin koriya to kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa shugabannin juyin mulkin jamhuriyar niger sun koka kan matakin hana Nijar din magana a taron Majalisar dinkin Duniya na New York. Antonio Guterres ya ƙi na'am da takardar jerin sunayen wakilan Nijar a wannan taro, amma kuma ya karbi takardar da tsohon ministan harkokin waje Hasuma Sa'udu ya gabatar. haka kuma za a ji cewa hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta fito ta bayyana wasu nasarori ta ce ta samu sai dai wasu masu bibiyar lamarin tsaro na ganin nan ba a yi wata ɗaya ba sai da aka halbo jirgin sama na jami'an tsaro sai da ainihin aka yi ma jami'an tsaro raga kuma aka kashe su haka kuma za a cewa hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin najeriya ta aika da masu aikin sa kai su goma sha shida zuwa kasar liberia sai kuma shirin a dawo lafiya na baya ko makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na sir na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da koma baya a cikin sojojin da Rasha ta tura ciki har da manyan jami'anta. kwamandoji uku na rundunar mayakan sama ta 247 da suka rike mukamin a jere ko dai sun yi murabus ko kuma an kashe su da farko an kashe kanar konstantin zevensky kwamandan wata runduna a kusan farkon mamayar rasha sa'annan kanar vasily popov kuma da alama an kashe shi a bangaren orehib da ke fama da rikici a farkon wannan watan a cewar rahoton halin da ake ciki kuma akwai yiwuwar kanar Petro Popov ya yi murabus daga mukamin sa na shugabancin rundunar a cikin watan Agusta in ji rahoton bayan nuna rashin amincewa da gazawar da sojoji suka yi wajen kwato wakin jami'an Rasha da aka kashe. Ukraine ta ɗauki alhakin kai harin makami mai linzami a jiya Juma'a kan shalkwatar rundunar sojin ruwan Rasha da ke Crimea. lamarin da ya yi mummunar illa ga moscow yayin da a cikin wato yayin da take fama da jerin hare-hare a tashar jiragen ruwa mai matukar muhimmanci a 'yan watannin nan an gurfanar da wasu fitattun 'yan gwagwarmayar kasar china guda biyu a gaban shari'a a jiya juma'a a gwanzu a wani zaman kotu na sirri yayin da magoya baya da masu fafutuka suka soki hukumomin kasar ta china da gabatar da abin kunya tare da yin kira da a sake su cikin gaggawa 'yan sandan china sun kama dan jarida mai zaman kansa huang shenking wanda ya yi fice bayan ya ba da labarin fafutukar Me a ta kasar da mai fafutukar kare haƙƙin ma'aikata Wang Jianbing a watan Satumban shekara ta 2021 a Gwanzo. An tuhume su ne da laifin tunzura fafutukar kifar da gwamnati bayan wata ɗaya. Hong da Wang sun shafe shekaru biyu suna tsare ba tare da gurfanar da su a gaban kotu ba, kuma magoya bayan su sun fahimci rana da wurin da za a yi shari'ar tasu ne a cikin wannan makon. a cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar 17 ga watan satumba kungiyar magoya bayan su ta zargi hukumomi da kirkirar tuhume-tuhume kan wang da kan hong da yong da kuma jinkirta shari'ar su da gangan manazarta sun ce lamarin ya bayyana ƙeyar da beijing ke nunawa ga tarukan jama'a da masu fafutuka ke shiryawa da kuma ƙudurinsu na dakile duk wani nau'i na fafutuka. Guguwar Ophelia mai zafi ta yi kasa a arewacin Carolina da sanyin safiyar yau Asabar tare da yin kiyasin iska mai karfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. Har yanzu dai ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin North Carolina kuma an ba da sakonnin gargadi kan guguwa a wasu sassan jihar. ko da yake tsarin guguwar na iya kawo iska mai lahani a wasu sassan gabashin north carolina da kudu maso gabashin virginia in ji masu hasashen yanayi haka kuma an ba da gargaɗin guguwa mai zafi a yankunan north carolina da delaware gwamnonin north carolina da virginia da maryland sun ayyana dokar ta ɓaci a yayin da ake sa ran zuwan guguwar ta ophelia To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana karashin labaran duniyar. Kafin nan hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana bacin ransu game da abin da suka kira shishigin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a harkokin cikin gidan ƙasar bayan da aka hana tawagar ministocin harkokin wajen gwamnatin mulkin sojan da halarta taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na saba'in da takwas. ke gudana yanzu haka a birnin New York. Sai dai wani kakakin sakataren ya musanta wannan zargi. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimun Barma ya aiko mana da karin bayani. Avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CDAO, Kakakin majalisar CNSP Colonel Major amadu Abdurrahman a sanarwar da ya gabatar a daren jiya Juma'a a tashar talbijin mallakar gwamnati ya ce da gamin bakin Faransa da wasu shugabannin kasashe renon Faransa mambobin sai da yawo. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kauce wa ka'idar aikinsa ya kasance shingen da ya hana wa nishar halartar taron majalisar karo na 78 ya kuma yi fatali da dokokin majalisar ɗinkin duniya musamman ka'idodin aikin da musamman a majalisar ɗinkin duniya da ka'idar da ta shata tsarin gudanar da taron majalisar antonio guterres ya ƙi na'am da takardar jerin sunayen wakilan nijar a wannan taro amma kuma ya karbi takardar da tsohon ministan harkokin waje hasu masa'udu ya gabatar akan bukatar korar jakadar nijar a majalisar ɗinkin duniya duniya. La République du Niger recuse et dénonce avec force sanarwar ta kara da cewa jamhuriyar Nijar ta yi watsi da wannan katsalandan da Guterres ke yi wa harkokin cikin gidanta. Ita kuwa Faransa ta Macron na son amfani da wannan hanyar ne don zubar da darajar gwamnatin Nijar a kokarin mayar da ita saniyar ware. Sabili kenan ta nuna adawa da shirin baiwa wakilan Nijar magana a sauran majalisar a cewar sanarwar ta CNSP. En ce qui concerne la France de Macron, Elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger. To sai dai rahotanni sun bayyana cewa kakakin sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen dujarik ya musanta wannan zargi. Yana mai cewa a duk lokacin da aka samu wasiƙu da ke cin karo da juna game da buƙatar halartar taron majalisar, sakataren ta kan damƙa abin a hannun kwamitin da ke da alhakin tantance halacci. Ba sakataren ke da maganar ƙarshe ba idan irin haka ta taso. mafari kenan kwamitin mai kunshe da mambobin da suka fito daga kasashe tara suka yanke shawarar hana nijar magana a zaman na bana a cewar wasu majiyoyin diplomasiya a watan maris din da ya gabata ne gwamnatin shugaba muhammad bazum ta nada bakari saidu sangare a matsayin wakilin nijar a majalisar ɗinkin duniya to amma bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli gwamnatin mulkin soja ta ba shi mukamin ministan harkokin wajen kasar a wani lokacin da ministan hambararriyar gwamnati hasumi masaudu ke zagaye a ketare mafari kenan tawagogin biyu suka yi kicibis a taron majalisar ɗinkin duniya na birnin new york wannan kace na ce na tsakanin majalisar ɗinkin duniya da hukumomin mulkin sojan nijar na wakana a wani lokacin da a nan cikin gida aka fitar da takardar sammacin wasu gwamnan mukarraban hambararriyar gwamnati ciki har da firayim minista uhumudu muhammadu da ministocinsa waɗanda aka umarci jami'an tsaron jandarma da ma 'yan sandan ƙasa da ƙasa na interpol su tafke su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida salon wani barma wannan shirin na zama ne daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana cewa zai yi la'akari sosai da yiwuwar kai ziyara a kasar Koriya ta kudu a wani bangare na kokarin samar da zaman lafiya da tsaro a zirin Koriya kamar yadda kamfanin dillancin labaran Yonhap ya ruwaito. banda wannan ma gidan talabijin na kasar china na cctv ya bayyana cewa shi ya shaidawa firaministan kasar korea ta kudu han su a yau asabar cewa kasar ta china na son yin kokari wajen inganta dangantakar abokantaka bisa manyan tsare-tsare a tsakanin kasashen biyu shi wanda bai ziyarci koriya ta kudu ba tun shekara ta 2014 ya tattauna da han a birnin hangzhou da ke gabashin kasar china kafin buɗe gasar wasannin asiya yau asabar an yi alkawarin yin haɗin gwiwar ne gabanin tattaunawar da aka shirya a birnin seoul a ranar 26 ga watan satumba da zai kunshi manyan jami'ai daga kasashen china da japan da kuma koriya ta kudu da nufin share fagen taron koli na farko tsakanin kasashen uku cikin shekara hudu. a ƙarshe jiya juma'a tsohon jami'in hukumar tsaron amurka ta fbi charles mcgonigal ya amsa laifin karɓar kuɗi dala 225 daga amurka ɗan ƙasar albania angron nezias tsohon jami'in leƙen asiri na albania wanda mcgonigal ya yarda da cewa yana taimaka masa wajen ƙulla alaƙa a albania don taimakawa wajen shimfiɗa hanyoyin kasuwanci a ƙasar nan gaba a cewar takardun kotu nejaz nezaj ya zama mai kwarmoto a kan binciken da hukumar fbi ke yi kan abokan hulɗar mcgonigal a albania a birnin washington mcgonigal ya fuskanci tuhume-tuhume tara da ake zargin sa da laifin kin bayar da rahoton biyan kuɗaɗe alaƙa da jami'an ƙasashen waje da kuma balaguron tafiya zuwa turai da ya yi da tsohon jami'in leƙe asirin albania a cikin shekarun 2017 da 2018 Murtala Faruk Sanyin na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. kwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi bayanin irin ɗimbin nasarori ta ce ta samu. A daidai lokacin da 'yan bindiga suka yi awon gabar alban jami'ar tarayya da ke gusau. Daga Abuja ga wakilin Hassan mai na kai na da wannan rahoton. Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, a wata sanarwa da ya sanya wa hannu, ya yi nuni da cewar dakarunsu na nan na ci gaba da fitattakar 'yan ta'addan Boko Haram da Iswa a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan bindiga da barayin shanu a shiyar arewa maso yammacin kasar da masu satar mutane a tsakiyar Najeriya, 'yan awalin kudu maso gabashin Najeriya da fandararrun yankin Niger Delta. janar buba ya bayyana yadda dakarun najeriya suka hallaka da dama daga cikin 'yan bindiga daji da 'yan ta'adda da kuma kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na kasar baya ga kwato tarin makamai bindigogi da albarusai daga hannun 'yan ta'addan to sai dai kuma yayin da sojojin ke zayyano irin waɗannan ɗimbin nasarori da suke cewa sun cimma sai ga bullar rahoton 'yan bindigar sun sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau al'amarin da ya ji hankalin kusan dukkanin rukunin al'umma. Sheikh Dr. Tukur Sani Jangebe wani babban malamin addinin musulunci ne. Jami'ar gwamnatin tarayya da ke nan garin Gusau masu garkuwa da mutane sun zo sun ɗauki ɗalibai sun tafi da su sun tafi da su kaga wannan akwai tashi hankali. Yau duk wanda hadda ya tana hannun ƙato ba ba la ba Allah ba manzon Allah ba ne. Ai kaga baka da kwanciyar hankali. Sannan ya to yaran ga yan munafusu. Haka za mu zama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai bibiyar al'amuran tsaro Altin altine guyawa isa na tambaye shi ko ta wace fuska yake kallon irin nasarar da miyakan ke cewa suna samu babu shakka wasu nasarori da suka wallafa cikin wannan bayani nasarori ne waɗanda aka samu amma sai mu tsaya mu duba dukkan waɗanga waɗace-waɗace da ake yi da 'yan bindiga shin akwai wani kasurgumin 'yan bindiga wanda yau aka ce an ba da kuɗi domin a kawo gawa ta wanda yau an kawaye gari babu shi tun daga arewa maso gabacin najeriya har arewa maso yammacin najeriya nan ba a yi wata ɗaya ba sai da aka aka halbo jirgin sama na jami'an tsaro sai da ainihin aka yi ma jami'an tsaro raga kuma aka kashe su to kaga idan ana samun nasara ga irin wannan hada da aka yi da irin waɗannan mutane to ai kaga ana huskanta kuma cikas ɗaya eh, waje kuma cikas ɗin da sai an tashi tsaye kafin a magance shi yanzu haka garin giyawa 'yan bindiga suna can sun kashe mutane kuma sun ɗauki wasu suna garkuwa da su. To amma duk da haka sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da tabbatar da tsaro da kuma kare Najeriya. Komodo Mohammed Ahmed Wabi shine mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. kamar yadda muka saba ana ta dakile da murkushe eh, 'yan ta'adda ko da yaushe alfaharinmu shine mu ba da tsaro a ƙasarmu najeriya kuma akwai tsirarrun mutane da suke son su hana zaman lafiya su firgitar da al'umma su tsoratar da al'umma har ma su dinga kashe-kashe to wannan abu ne alwashi da muka ɗauka a kanmu dole ne za mu tsaya mu tsaye da mutuncin ƙasarmu najeriya hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya DTAC ta aika da masu aikin sa kai su goma sha shida zuwa ƙasar Liberia a yankin Afirka ta yamma, kamar yadda ƙasar Liberia ta nema. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Madina Dauda ta haɗu mana. Hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin tarayya ta ce kasar liberia ce ta nemi a aika mata da kwararru a fannin ilimi kimiyya da fasaha da kuma bangaren kiwon lafiya in ji daraktan hukumar yusuf buba yakubu a lokacin da ya gana da muryar amurka jim kaɗan bayan tantance mutane goma sha shida waɗanda ake sa ran za su wuce ƙasar liberia a wannan makon mai kamawa muna tallafa wa kasashen afirka da kasashen caribbean da kuma pacific da kwararru wanda allah ya albarkace mu da shi domin su tallafa musu a wasu wurare wanda suke bukata kamar misali a ce likitoci da nurses nurses da alkalai da kuma professor professors na bangorori daban-daban na kwarewa a harkokin karantarwa a nasu makarantu da sauransu kuma kaman yanzu ma yawanci suna bukata kwararru ta hanyoyin fasaha da wasu aikin hannu namu na gargajiya domin a koya musu don suna sha'awanta to me yasa ya zamana cewa mu a najeriya ne ke biyan waɗanda muke kaiwa waɗannan kasashen me yasa su ba sa ɗaukan nauyinsu da wurin zama da albashi da komi a to ai abinda mu ne muke so mu tallafa musu ai abinda ake cewa big brother africa kenan Ɗaya cikin waɗanda suka kasance cikin wannan ayari da za su tafi Liberia, Popola Israel ya bayyana farin cikinsa na zama ɗaya cikin waɗanda aka zaɓa. And it means, it means a lot to me because I'm very very happy to be one of them. volunteer. Because many people are now shy, they don't have the opportunity. Popola ya ce na ji daɗi kwarai da gaske da na zama ɗaya cikin waɗanda suka yi sa'ar zuwa ƙasar Liberia. Na san akwai wasu mutane da dama da suka so a zaɓe su amma ba su samu ba. Na gode wa Allah kuma ina kyakkyawar fatan zan jajirce wajen aikin koyarwa da zan yi a ƙasar ta Liberia. amma tsohon jakadan najeriya a kasar sudan ambasada suleiman dahiru ya ce an daɗe ana ba da wannan agaji daga najeriya zuwa wasu ƙasashe amma yana mai ba da shawarar a sake duba tsarin ganin cewa najeriya tana cikin mawuyacin hali a yanzu kin yi maganar mutane da aka tura zuwa liberia ba liberia ba ƙasashe da yawa ne ake turawa ba ma cikin afirka ba har waje da afirka to da yanzu muka shiga wannan hali na talauci ba zan ce a daina wannan abun ba amma a rage yawan mutanen da za a tura ƙasashen waje Tunda najeriya ne take ɗawainiyan biyan su komi da komi nasu abinda ni zan faɗa kenan a rage yawan mutanen tunda yanzu muna cikin wani hali da ba daɗi bai kamata a ce mutanen da da ake turawa zuwa kasashe da dama a ci gaba da yin haka ba tun da babu kuɗi. Shekaru 36 kenan da Najeriya take aikawa da ƙwararru a fannoni daban-daban kama daga ilimi, harkokin kiwon lafiya da fasaha zuwa ƙasashe da dama domin ƙarfafa danƙon zumunci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, shirin na zuwa muku ne akan mitoci 1625 da kuma 31. yanzu haka anan washington dc a agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau za mu ci gaba da bayani ne akan muhimmancin horo da hukumar kula da horar da masu shanin sufuri a Najeriya ke baiwa direbobi da ma waɗanda ba su tuki da kuma irin haɗin gwiwa da hukumar ke yi da hukumar road safety wurin ba da certificate domin tabbatar da direba ya gogu ga dai ci gaban hirar. Su su road safety din idan muka baka idan muka idan muka ɗinka muka ka a cikin muka ka a cikin ɗalibai to za mu gaya mara safety mun sa wani sabon mu. yana shirye-shirye zai yana son certificate kaza to sai ce to shikenan suna nan sun san ka'idan kwanakin da ya kamata ya yi. Wato ɗalibin naku ya zama ma'aikacin ita hukuma A'a ba ya zama ma'aikatan. Ya zama dai yana da rijista a cikinsu. Na'am. tunda su mu za mu ba da horo road safety za su ba da certificate wani certificate din kenan to idan za su baka certificate din to sun san cewa idan mun din ɗinka muka sa ka a cikin ɗaliban mu wanda za ka nemi certificate na na driving license akwai ka'idajin da za ka yi kana ta koyo kana ta koyo kana ta koyo kamar da na gaya maka za ka yi aji za ka zo ka simulator za ka zo ka fara practical ba kamata kawai da yau maka rijista gobe mu ce resources ba ka certificate sun ah, san akwai matsala sai ka kai matsayin da sannan za mu ce musu eh wannan ya yi sannan ku ba shi certificate sai su ba shi certificate su ce mushi ya zo ya zo su ba shi driving license din Dokta a Najeriya da sauran kasashen Afirka ana samun wani irin abu mutane idan suna da kwaɗayin abu hmm. za su iya zagaya. kila ba da yawon ku ba kun taɓa samun rahoto wanda kila ya je buga takardar ku dan ya samu ya samu dama kila ko ta fita waje ko ta samun tuki a wani kamfani Ila daga baya aka zo aka magana kuka ce wannan ba dalibin bane misali gaskiya dai ba for now dai ba mu samu ba tunda kamar ma reception ne za su ba da certificate ai ba ma wai za mu je ba mu za mu je mu kai musu ba ta intanet za mu yi communicating da su za mu gaya musu gashi gashi kaza kaza kaza saboda haka ba mu fara samu ba wannan yanzu sai wanda suke fita kasan waje gaskiya in ma da su ba mu sani ba amma dai mu yanzu dai ba mu da rekod din cewa akwai wanda ya je kasan waje ya amfani da takardar mu bai cika ka'ida ba to kaji abin da cikin abubuwan da ka kace kuna mai da hankali na tuki bayan wannan mun mai da hankali sosai akan hanyoyi wanda kila su ne suka fi eh, zama ruwan dare mm. kuna horo akan jirgin sama da jirgin ruwa mm. me kuke mai da hankali akan waɗannan tunda su ma duk abubuwa ne da ana iya yin haɗura mm. ko da ke ba a cika jin haɗarin jirgin sama ah, ko haɗarin jirgin ruwa ba ila saboda ko takantsan din da ake wajen horon ne ko ko saboda can babu cunkoso na ababen hawa kamar ƙasa me kuke mai da hankali a sauran kamar shi shi harkan jirgin sama train din shi yana da wani ka'idoji to ba kowanne train din shi muke bayarwa ba saboda kaga akwai makociyar mu nan to su ma suna ba kowanne training suke bayarwa ba saboda su yana da dokoki na international to kafin a baka izini na kasa da kasa kafin ka cika wannan ka'idojin ai sai kafin ka bada wannan horo a kan shi sai ka cika wannan ka'ida to idan bamu da shi so shi sa ba mu cika matsa mu kanmu sai mun yi wannan saboda ba mu son mu zama muna gasa da wancan abin da ba su ne mukan ɗanyi mm. so kuma waɗansu abubuwan da suke da ƙa'idoji da ba mu cika sa kanmu a ciki ba eh, amma muna yin muna ba da kamar wani kan management issues da waɗansu abubuwa haka na operation duk muna bayarwa amma irin safety to safety da abin nan tana buƙatan ka'idoji masu tsauri mm, eh, saboda hadarin shi ba kyau yawanci ma sai wani abun ma sai a ce sai ka je kasan waje eh, mm. to in kana son ka yi shi anan to abubuwan yadda ke bukata yana da yawa kila gwamnati ba ba mu kayayyaki ba hukumu ba mu da training akan shi in baka da training akan abu ba za ka isa ka bada wani akan ba eh to kaji to kamar na jirgin ruwa fa eh jirgin ruwa shi ko muna mu ma akwai abin da muke akwai abin da ba mu yi akwai sister organization da muna kiranta yar mu da ke oron to su suna ba da license ne ka fara ka zama tukin ka fara tukin jirgin jirgin ruwa eh, eh to mu kuma yanda zaka operation din shi da managing din shi to duk muna ba da horo a kan shi mm. so amma ba nasu daban namu daban to yawanci idan suka suka yi nasu sukan zo wajen nan musu kara bayan an gama koyo na can kuma eh. akwai bukata a zo ku nuna yadda ake a ah, wannan option ne ba dole bane eh ba dole bane eh dan dai kara samun dan dai kara samu kwarewa akwai wani abu da kai magana dazu eh, kafin mu fara wannan firar da ya ja hankali na ana magana sufuri eh. sai na ji ku a wannan hukuma hmm. ah, ta kula da sufuri a wannan gari na Zaria da ke jihar Kaduna har tana kula da abin da ya shafi bututu da ake tura me ya hada ku kuna magana sufuri me kai ku cikin bututu kuma ai shi ma bututu din tafiyar da abubuwa bututu shi ma su ma dalla a nan ne za mu dakatar da hira har sai sabon mako idan allah kai mu ci gaba da ita yanzu a madadin dan juma adamu ismail da wakilinmu isa lawal ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie lazarus grisham da ta daidaita mana sautin shirin baba yakubu makeri ne nake sallama da ku daga nan washington a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla a gaida baba ya kuma keri yanzu kuma ga kaɗan da cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. To madalla sakonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce game da hukuncin da kowar ta yanke akan zaben gwamnan jihar Kano ina taya gawuna murna shi kuma Abba Kabir Yusuf ina taya shi daji. To amma fa har yanzu da sauran tafiya tunda dai kotuna biyu na nan gaba sai saƙonmu na gaba da ya fito daga baffa haruna bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka ya ce gano wurin haɗa bindiga a yankin kudancin kaduna da sojojin najeriya suka yi hakan babban man nasara ce ga makoma tsaron ƙasa da al'ummata sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga sani mai lange-lange waya wuri ya ce kiran da wasu ƙungiyoyin fulani makiyaya ƙarƙashin dr muhammad bello kalli suka yi na gwamnatin tarayya a najeriya da ta yi maza ta kafa musu ma'aikatar makiyaya ya yi daidai da fatan allah ya sa a cimma nasara sai kuma saƙonmu da ya fito daga yusuf mai leda gwallo jihar bauchi ya fara da sallama ya ce ya sace ɗaliban jami'ar tarayya da ke gusau a jihar zamfara da 'yan bindiga suka yi hakan abin tur da allah wade ne kuma akwai sakaci a gun jami'an tsaro na jihar da fatan za a ɗauki matakin kubuto da su nan ba da daɗewa ba. Daga nan sai saƙo da ya fito daga Salihu Isa fa na ƙaramar hukumar Dande Kamba jihar Kebbin Najeriya. Ya fara da sallama ya ce ya Hausa don Allah muna kira ga chairman fati na APC na garin Fana Ward da ya ji tsoron Allah ya daina cin amana talakawan Fana domin idan aka samu wani tallafi daga gwamna ko wasu 'yan siyasa muna bangaranci yana ana nuna mana bangaranci da kuma kabilanci sai wanda yake ra'ayi to da fatan sako ya je inda ya kamata to da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici To a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrin tsaronta na yau da kullum game da mamayar Rasha kan Ukraine cewa lamarin da ya faru kan ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayakan sama na Rasha na nuna mafi girman raguwa da kuma baya a cikin sojojin Rasha ciki har da manyan jami'anta. kwamandoji uku na rundunar mayakan sama ta 247 da suka rike mukaman a jere sun yi murabus ko kuma an kashe wasu su an gurfanar da wasu fitattun 'yan gwagwarmayar kasar china guda biyu a gaban shari'a a jiya juma'a a gwanzo a wani zaman kotu na sirri yayin da magoya baya da masu fafutuka suka soki hukumomin kasar ta china da gabatar da abin kunya tare da yin kira da a gaggauta sakin su. guguwar ophelia mai zafi ta yi ƙasa a arewacin carolina da sanyin safiyar yau asabar da kiyasin iska mai karfin tafiyar kilomita 110 a cikin sa'a guda a cewar cibiyar kula da guguwa ta amurka har yanzu ana ci gaba da sa ido kan yanayin guguwar a wasu sassan gabashin north carolina kuma an ba da sakonnin gargaɗi kan guguwa a wasu sassan jihar. shugaban kasar china shi jinping ya bayyana cewa zai yi la'akari sosai da yiwuwar kai ziyara a kasar koriya ta kudu a wani bangare na kokarin samar da zaman lafiya da tsaro a zirin koriya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ruwaito banda wannan ma gidan talabijin na kasar china na cctv ya bayyana cewa shi ya shimfiɗa wato ya shaidawa firaministan koriya ta kudu a yau asabar cewa kasar ta china na son yin kokari wajen inganta dangantakar abokantaka bisa manyan tsare-tsare a tsakanin kasashen biyu a jiya juma'a tsohon jami'in hukumar tsaron amurka ta fbi charles mcgonigal ya amsa laifin karbar kudi dala 225 daga ba amurka ɗan ƙasar albania agron nezaj tsohon jami'in leƙen asiri na albania wanda mcgonigal ya yarda cewa ya taimaka masa wajen ƙulla alaƙa da albania don taimakawa wajen shimfiɗa hanyoyin kasuwanci a ƙasar nan gaba. To ma'adalla masu sauraro da hakan maka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake da da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. yanzu kan a madadin murtala faruk sanyi da ya taimaka wajen kamo ku wannan shiri har ma da julie ladders gresham wadda ta hada tare da bada umarni sai injiniyan mu na yau mr david daga nan birnin washington dc ne sarfila hashin gumal ke cewa sai mun sake da a shirin mu na dare salamu alaikum